tsakanin masu bayi ko shi ma da karkashin bin Allah ne sai yana neman yi kama da za a mulkin ta na eh, amin hajji su na bauya eh, fakama kun da nan masu mulki bayi ne guda biyu fakama wa gara ɗan ilam tisali ba da أن حضرته أنا في طلبي bayan ya zo ya same shi wajen nema sai ya roga ya tafi wajen aiwatar da mai yasa shi wa amman akaru faqala lahu laqad a ala qalbi min mahabbatika son ka yayi rinjaye a zuciyata kaga ba zan iya ma aiki wani wal istigraq fi mushahadati ya hadratika da kallonka wa jamalika ma la aqdiru min ma'ahu ba zan iya ba ala mufarakati a hadratika ko mushahadatika to kaga da wannan da wancan wanne zai da farko wanda ya tafi yana aiki eh, yana yawan aiki yana kuskure yana tashi yana tsakuwa fakala inna inna rijaya fi an tazahaba ma'a sahibika yace maka ni abun da nake so da kai ka tafi tare da dan uwanka fa tafa'alu kama fa'ala wa in ba'utta an musahadati ko da ka yi nesa daga ganina kai ne na ganin ka fa qala la usiru ana musahadati ka yace ya Allah ni fa fadan fifi ta wani abu na ganin ka ba wal istidraku fi shay'a la usiru shay'an على مشاهدتك والاستقرار حق التأمل وليفتح عين آه، بصيرته ويسير بقلبه يتفئ ذوتيا فينظر في مقامات الأبيد تجوب مرتبا بين وأعوالهم وهممهم ومن هو الأولى بالعبودية wa'annan biyu wa ita cancanta ta bautatawa wa man huwa al-ba'id minha la raiba ko gobe da je karshe insha Allah ha kasale ina je za ka tsaye sai mun kai shi ne za a samu sauƙin wani amma fa mai فصوله وأدواء وقد دل النصوص القرآن المجيد أنا مجانا ني في فيكو باب مساواة سابي الذي تجد دا أربعين دا خطو رسك الله نتين إنسا وقد دل النصوص القرآن نصوص القرآن يسنينوني المجيد على التفاضل أقام فيه أو في الخلق بين الأشياء قال يا في فيها حديث أبو بوا أحاديث أبو بوا ويتبع هذا التفاضل التخالف في الآخر يعني ويتبع هذا التفاضل يعني التخالف في الأساق وما أنكم شوكم شوكم كنت جيكي أنصافة أي أيوة كنت ما دول أصابك wa adamu jawabi taswiyati da rashin daidaituwa bainal mutafaridati fa fi tafdil samarati wajen fifita ya itatuwa yanzu kore ce in aka zo da shi da bambanci a tsakani ko me yake da sunan da ba su babu za a yi eh, mai yake da suna a kankara wa ba a yi wanda na ce ba kuke da ba kalori hmm? ba ya ku ne ah, an yi na sukutu ne kuna da yare kuna kaɗan da ya ko ba zan da to ba ne ai sa ake son kuwa sai sun da an ga wurin yin rikin da ke na ba fata